ba ai in ya yadda in dai kana son yadda da kai to zaka bar addinin ka ne kwata kwata kamar da Allah ta'ala ya ce walan tarda anka yahud walan nasara hatta tattabi millatuhum millatahum yahudu da nasara ba su yadda da kai ba sai ka bi sai ka bi me addinin su wai wani malami ne yace wai shi kadai ne a Najeriya wanda da musulmi da kirista duk sun yadda da wa'azi, yana albari da wannan ne wannan ba jahilci bane a ce kirista ya da addinin ka to ya yi zai musulunta mana a sai ma ba addinin kake koyarwa ba kenan wai kai ne tilo wanda da musulmi da kiristoci duk sun yadda da wa'azinka a sai ba ka gaya musu gaskiya ba ka gaya musu gaskiya ina ayoyin albara walwara albala'u walwara abinnan albara walwala ina ayoyin cewa ya lazina amanu la tattakizu aduwi wa aduwakum awliya kar ku riki makiyana sune yahudu da nasara kar ku rike su a matsayin a matsayin masoya to kai kuma kana ta hudda da su ana ganin ka da su a can a ganka da su a can kuma kana alfaharin cewa wai su sun yadda da da wa'azin ka akwai sassauci a cikin wa'azi ko dai kana son su ma addinin nasu a yadda cewa addini ne in ka yadda yahudanci addini ne nasara addini ne shikenan ba yahudai zai yadda da kai man ko ba nasari wannan kuma ka fita daga musulunci don ubangiji ta lace inna dina indallahi Al'islam? addini a wurin Allah shi ne musulunci to kai kuma ka zo kana cewa ko ne addini ma daidai ne kai duk fadanka ba akan a zo a bi musulunci ba ne a kan wani abu ne daban a zo a yaƙi abin da bai da addini ba abin da yake da addini amma mutane ba sa gane ana kiran mutane zuwa ga wahdatul wujud wahdatul adyan addini ya zama daya kowanne ma gaskiya matsalan ka kawai ya zama wai baka da addini amma inda kana da shi kowanne ne ma wai ba matsala bane wannan akida ake son a tsora maka amma ana fakewa da wani abu daban da jira akan gwamnati ko kata-kata akan shugabanni kai kuma sai a ruka ka ta wannan wajen shige na duk akidan da aka kama sai ka shiga shi'a ba da haka suka fara bane ba da faɗa da gwamnati shi'a suka fara ba sai da mutane suka yi yuhu akwai wanda ba son a kafa shari'ar musulunci ne a sai dai addini ba ba yin sa zaka yi ba kowa ya yadda a kafa shari'a musulunci zalunci a wanda ya da shi ne sanda aka yi aka shigo sai aka cusa musu aqidar shi'a wanda suka gane tun da safe suka fita wasu kuma har yanzu suna cikin ta shi sa idan mutum yana farfar to kan nitsu ka ga me yake son ya koya ba mu mutum yana tada kura to me yake son ya koya in ga yana yana yana abin nan yana tada duniya yana ya kasa zaunar da ita to me yake so abin da kai ba wai kalmomin da suke fita daga bakinsa na tausayin talaka ko wani abu a ko zagin shugaba me yake son ya isar wani sako yake son ya isar shine abin da in ba haka ba kai ka yadda sai ya ya ɗebe ka a wannan ka riga ka shiga sai zo ya koya maka aqida amma in ka da ka ni ka ka tambayi malamai me wannan malami yake ta koyar wallahi zaka gane kafurci ne yake ta koyar ba addini ne tantagar ya yake son ya koya maka amma zai fake da wani abu wanda kowa zai iya yadda da shi amma a ƙarshe kuma zai iya cusa maka an yi wani mutum ana ce masa muhtar lokacin da aka kashe sayyidina husaini a karbala ya tashi ya ce sai an ɗauko fansan jinin manzo Allah sassama ba za a ba zai taɓa yiwuwa ba a ce a kashe jikan manzo Allah sassama a zauna lafiya ce sam malam ya ɗebi mutane ya ɗebi matasa kawai za a tafi jihadi kawai a ƙarshe me ya ce sai zo ya ce musu shi fa annabi ne an masa wahayi ya ce shi annabi ne shikenan dama abin da yake so kenan aka ce wa Abdullahi bin Abbas Muhtar ya ce an masa wahayi yace yi eh, an masa wani haka sai dikan jikinsu su ya tashi yace ai wahayin kala biyu ne akwai wahayin Allah akwai na shaitan wa inna shaytana wa inna shayatina la yu'una ila awliya'i yujadilu shaytan ne masa wahayi shaitan ne masa wahayi duk na wahayi in baka lura da su ba wallahi tana za ka kai ka Ta nan za a kai ka ah, to idan wannan maganan abinda mutum yake dawa akan san haka ne me yasa su sauran malamai ba su da tsoron Allah ne ba su da tsoron Allah ne ko ba su da ilimi da ba za su yi irin salon wannan irin wannan wa'azi ba kuma za su haɗu gaba ɗayansu su gama akan bata ne duk malamai suna da suke cewa Allah ya ce manzon Allah sa ya ce nan dukkaninsu yanzu ba su da tsoron Allah da za su yi salon wannan wa'azin sai wani mutum ne guda ɗaya shine wanda zai iya wannan saboda ka nemi jama'a da kiristoci da yahudawa duk su yarda da kai da sauran mutane ya kamata mutane su faɗaka ba kowa ne ake ɗaukar ilimi wurin sa imam ya ce inna hadha ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum wannan ilimin addini ku duba wajen wa ya kamata ku ɗauki addinin ibn sirin ya faɗi wannan magana imam ya ce inna hadha ilma damuka wa lahmuka wa anhu tus'al yawm al-qiyamati fanzur amman ta'khudhu ilimin na shine jininka da tsokanka za a tambaye ka dangane da shi ranar kiyama ka duba wajen wa ya kamata ka karɓa. dan mutum ya zo yana ragargazan gwamnati shikenan duk a wanda ya faɗa ya zama daidai ne zai zo ya cusa maka aqidan da zai zama ka fita daga musuluncin gaba daya sai ka ka yadda da addinin yahudu ka yadda da addinin nasara kenan babu alwala wal bara a cikin addini duk wanda bai da wannan ai bai da la ilaha illallah don sai kai wa duk wani abu ya ka koma zuwa ga Allah shi kadai ne abun bauta kuma baka yadda da wani abu daban sabanin wannan ba sannan nan ne zaka zama cikakken musulmi so mutum zai ce wa yahuda ma sun yadda da shi kiristoci ma sun yadda da wa'azinsa haba mana sai ba addinin kake yi ba subhanallah yanzu yahudawa sun yadda da manzala sa sama to bai iya wa'azi ba kenan bai iya wa'azi ba kenan tunda ba su yadda da shi ba nasara sun yadda da shi yaƙi ma suka yi ai duk wanda ya yadda da wa'azinka daga cikinsu to zai zo ya musulunta ne ya dawo cikin musulmi amma inda yana can akan addininsa kuma wai ya yadda da kai a'a ba akwai abin da ka bari ba wa'azin na gaskiya kake ba ba irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ubangiji ta ala ce walan tarba an kal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatu Allah ya gama hukunci yahudu da nasara ba za su taba yarda da kai ba har abada sai dai addinin su kabi to zuka ce yahudu da nasara ma sun yadda da ni to na Allah za mu ɗauka cewa sai ka yadda da addinin su za su yadda da kai ko naka kaga akwai tuhuma a cikin imaninka da wa'azin naka da kake yi ubangiji ta ala ya samu gani Allah ta'ala ya ce wasu